in dai kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli da za a lissafa to tabbas matsala ta raunin gaba saurin inzali ko ƙanƙancewar gaba za su iya samun ka idan kuma kana da ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli to wannan fa'idar da za a yi bayani ka daure ka jarabta ta kai amfani da ita fa'idar za ta yi maka maganin wannan matsala taka kuma ta baka ƙarfi da kuzari ta dawo da gabanka kamar yadda yake a baya ko fiye da yadda yake a baya. Matsalolin ko sun haɗa da matsala ta hawan jini. Dukan wanda yake fama da matsala ta hawan jini, to zai rika fuskantar kansa cikin matsala ta raunin gaba. Zai samu premature ejaculation, to kuma ya sami weak erection, matsala ta saurin inzali, ko kuma matsala ta raunin gaba. In kana fama da hawan jini, gabanka zai iya tashi amma sai ka ga bai yi ƙarfi yanda ake buƙata ba ko kuma idan ya tashin 'yan mintuna kaɗan sai ya koma ya kwanta saboda jininka ba a yadda ake buƙata yake tafiya ba saboda haka zuciyarka ba za ta yi fomfin na jini yanda ya kamata ya shiga jijiyoyin mazakutarka ba sai zama ko da jinin ya shiga ba zai shiga yanda ake buƙata ba in ku jini bai shiga gabanka yanda ake buƙata ba to gabanka idan ya tashi ba zai yi ƙarfi ya yi ƙwari ba sannan abu na biyu akwai ciwon suga musamman waɗanda suke fama da type 2 diabetic duk wanda yake fama da wannan matsala ta ciwon suga zai tsinci kansa shi ma cikin masu fama da matsala ta rashin ƙarfin gaba ko saurin inzali ko kuma ciwon suga ɗin ya jawo sha'awarka ta ɗauke kwata-kwata domin yadda jini yake da tasiri da amfani a jikinka aka shi ma wannan sinadari na glucose yake da matuƙar amfani a cikin jikinka duk sassan da aka ce babu wannan to wannan sassa ko kuma wannan gabar za ta iya samun matsala ko ta daina aiki kwata-kwata saboda haka in kana fama da matsala ta ciwon suga kai ma wannan fa'idar za ka iya amfani da ita sannan abu na kusan ƙarshe waɗanda suke fama da matsala ta sanyi kamar yadda ake ta bayani ko kuma yadda aka sani sanyi shi ma yana daga cikin abubuwa waɗanda suke jawo gaban ɗa namiji ya samu rauni ko kuma ya haddasa maka matsala ta saurin inzali ko shi ma ya ɗauke maka sha'awa baki ɗaya. To sanyi in kana da shi wannan fa'idar za ka iya amfani da ita sannan abu na ƙarshe shi ne basir wanda shi baya jawo rauni kamar yadda waɗannan sauran cututtuka suke jawowa shi nashi da dama-dama. amma in ka bar shi zai iya haifar maka da matsala psychologically wacce za ta dawo ta taɓa experience naka na ɓangaren jima'i amma dukansu insha Allah sanyi hawan jini ciwon suga basir in kana da su to ga wannan fa'ida ka yi amfani da ita fa'idar kuma mai sauƙi ce domin abubuwa guda uku ne kake bukata kamar yadda ake gani akan sikirin abu na farko shine kanumfari abu na biyu shine goruba sannan abu na uku shine namijin goro waɗannan su ne abubuwan da kake buƙata da farko za a samu kanumfari in aka dake shi a ɗibi babban cokali guda uku sannan goruba ana samun ta, in ka samo ta za ka sami kamar babban cokali guda biyar sannan abu na ƙarshe za ka samu namijin goro za ka samu kamar guda ashirin za ka shanya ya bushe amma ana so ya bushe a inuwa ne sannan ka dake shi in ya zama gari sai ka haɗa da sauran waɗancan abubuwa guda biyu ka cakuɗe su su zama gari guda ɗaya yanda ake amfani da shi mutum ya rika ɗiban cikin teaspoon ƙaramin cokali sai ya kawo tafasasshen ruwan zafi sai ya zuba a ciki sai ka bar shi ya duku kamar tsawon minti biyar sannan za ka sha wannan haɗin da safe kamar awa ɗaya kafin ka ci abinci sannan da dare bayan ka ci abinci shi ma ka sha haka za a yi na tsawon sati uku bi iznillahi ta'ala in kana fama da waɗannan matsaloli kamar yadda muka zayyana kankancewar gaba rashin sha'awa ko ɗaukewar sha'awa saurin inzali raunin gaba in kai amfani da wannan fa'ida bi iznillahi ta'ala za ka rabu da waɗannan matsaloli kuma za ka rabu da matsala ta hawan jini ciwon suga matsala ta sanyi ko kuma matsala ta basir wannan fa'idar a yi ƙoƙari a jarabta ta za a dace da iznillahi ta'ala sannan insha Allah bayani da zamu kawo muku na gaba zamu yi muku bayani yanda za a sarrafa ganyen kuka domin mutum ya samu ya yi jima'i fiye da su ɗaya a dare wannan kuma mujarrabun ne mun yi bayanin shi a YouTube da kuma Facebook namu insha Allah kuma zamu kawo bayanin shi akan wannan profile namu na TikTok saboda haka domin ku samu sanarwa za ku iya ku yi follow na wannan profile Dr. Mai ne. in kuma kana sauraron wannan bayani a wajen TikTok za ka iya zuwa TikTok kai search na Dr. Mai ne, ko Mai ne, insha Allah za ka ga wannan profile sai ka bincika ko kuma ka yi follow domin ka rika samun shirye-shiryen mu a kowane lokaci muka dora su abin sadaka kuma ayyu annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan a tura guruf na yan uwa da abokan arziki domin su amfana mu hada aladan baki daya mun gode assalamu alaikum